Hoto na ashirin da shidda Mutanen da ba su bi Yesu ba suna kama da mutanen da ke tafiya cikin duhu. Mutum mai tafiya cikin duhu ba shi ganin duwatsu ko ramu da ke hanyarsa, zai yi tuntuɓe ya faɗi. Hakanan kuma mutumin da ke bin Shaiɗan yana tafiya cikin duhu, zai faɗi ba kuma wanda zai tada shi. Shaiɗan mugun shugaba ne, wannan mutum shina bin Yesu, wannan mutum yana murna in yana tafiya cikin haske, ya san ba zai sha hukuncin zunubansa ba, zunubai na da da aka shafe, ya san da ya mutu zai je sama.